wassalamu ala rasulillah jama'ar ku saurara kan fiskawa da mutanen duniya duka yau mun game da babban malamin mu malam tijjani kuna yawan ganin bidiyo sun shi muna sawa kan fiskawa daga nan masjid alharam kenan daga makkaratul mukarrama bayan sallan fajr kenan isha ma Allah to shek dan wani tunasarwa nake so a tunasar da mutane a cikin gidan duniya muhimmancin maimaita umura a musulunci insha Allah bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam eh, wa maimaita umra ga wanda ubangiji ya bashi dama da hali ba karamin alkhairi bane a rayuwar musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa tabi'u bainal hajji wal umra hmm. annabi ya ce ku dinga bibiyan bayan aikin haji da umra idan kun yi umra ku yi aikin haji in kun yi aikin haji ku bi bayansa da umra fa innakuma yanfiyani al wa dhunub annabi ya ce domin umra da aikin haji suna kankare talauci da kuma zunubai kama yanfil khiru khabathal hadidi wa dhahabi wal fidda kamar yadda zuga-zugi. yake kankare dottin bakin karfe da zinari da azurfa yadda za a sa karfe a wuta a eh, gasa shi kaga dottinsa na sabulewa annabi ya ce haka aikin hajji da umara suke kankare zunubai haka kuma suke kankare talauci ga barin mutane saboda haka annabi sallallahu ya yi kira zuwa ga wanda yake da hali ya yawaita a wani hadisi annabi na cewa tabi'u bainal hajji wal umra ku dinga bibiyan bayan aikin hajji da umra a wani gu annabi na cewa al'umratu ila al'umrati kafaratu lima bainahuma daga umra zuwa umra idan Allah ya ba mutum hali ya je ya aikin umra ya sake samun hali ya koma umra annabi ce kafaratu lima bainahuma kafara ne na laifukan da suke tsakanin su daga wannan umran har lokacin da Allah ya sake ba mutum dama ya je wata umra to duk laifukan da yayi a tsakanin su ubangiji ya yafe mishi annabi ya ce wal hajjul mabrur laisa lahu jaza'un illa aljanna hajji da aka yi shi bisa ka'idodi na shari'a kubutacce bai da sakamako sai aljanna saboda haka muna kira ga yan uwa musulmai wanda Allah ya ba su hali suke da dama mai zuwa aikin umra yana da alkhairi ba dan kadan ba kamar yadda muka ambata Allah ya ba mu iko kuma ya karba mana Allah ya sa don shi muke yi Allah ya sa ya zama karbabbe a wajen Allah ranar alkiyama kalifa ina maka fatan alkhairi Allah ya maka albarka Allah ya saka da alkhairi mun ji dadi kwarai gamuwa da Sheikh insha <laughs> ma Allah muna mutane ku su dawa duka na na gaishe ka insha ma Allah shek. insha ma Allah salamu alaikum